Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye wannan karo akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Kuna iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar Nijar ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Hakanan ma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Muka sake dawowa cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yau. Muna fata kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau Juma'a rana ce da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. A cikin shirin namu za ku ji cewa an kammala wani taro na yini uku wanda wata cibiya ta shirya inda aka gayyaci tsofaffin shugabannin kasashen afirka don duba yiwuwar batun wa'adin shugabannin kasashe a afirka kamar kullum kuma lambobin da za ku kira don bayyana ra'ayoyinku shine daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar plus wato karawa kamun a jero lambar kamun mu kai ga nan ga sarfilu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A kalaman da yi na baya-bayan nan a yunkurin yin bayani game da bukatar gwamnatocin waje su kaddamar da bincike kan abokin adawarsa na siyasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa aikinsa ne da kundin tsarin mulki ya bashi ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa. da yake magana da manema labarai a yau juma'a a fadar white house trump ya ce wannan batun ba na siyasa ba ne wannan batu ne na cin hanci da rashawa idan kuka duba kuka karanta kundin tsarin mulki alhaki yara ta yi a wuyana na duba batun rashawa a tsakiyar binciken da 'yan democrat suka kaddamar a majalisar wakilan amurka inda jam'iyyar adawa take da rinjaye shine abin da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri adam shef ya bayyana da kiran wayar shugaban kasa ya matsa wata gwamnati lamba ta binciki abokin adawarsa na siyasa wanda hakan ke lalata batun tsaron kasa Zanga-zanga ta sake barkewa Ecuador yau Juma'a kan matakin da gwamnati ta ɗauka na yanke hukuncin janye tallafin kuɗin man fetur a ƙasar. shugaban ƙasa lenin moreno ya ayyana dokar ta ɓaci jiya alhamis a daidai lokacin da masu zanga-zanga a kan tituna suka dakatar da ayyukan motocin haya a kyoto da sauran manyan birane na ƙasar a wasu yankuna direbobin motocin haya ne suka rufe hanyoyi cikin masu zanga-zangar akwai ɗalibai da ma'aikata an kama mutane akalla 275 jami'an 'yan sanda kusan 21 ne suka raunata a jiya alhamis bayan wata aron gama da ta ɓarke tsakanin masu gangamin da 'yan sanda a cewar gwamnati. kawo ƙarshen tallafin kuɗin man fetur na daga cikin ɓangaren dala biliyan biyu da gwamnati ke nema ciki har da sassauta shirin kariya aiki a ƙasar da kuma rangwamen harajin da ake yi wa kamfanoni da sauran wasu matakai da aka ɗauka domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'an tsaron iraki sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka haɗa a birnin bagdad yau juma'a kwanaki hudu a jere da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa jami'an tsaro sun yi harbi ne akan masu zanga-zangar ba wai a sama ba a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na afp ba a fitar da rahoton adadin mutanen da suka mutu ba yau juma'a kungiyar agaji ta icrc ta fitar da wata sanarwa da ke cewa yawan fararen hulan da suka mutu da karuwa waɗanda suka ji rauni a zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa a faɗin ƙasar abin damuwa ne matuƙa lokacin da ake amfani da bindigogi wajen dawo da zaman lafiya. Ƙungiyar ICRC ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su kwantar da hankalinsu yayin da take ci gaba da sa ido kan abin da ke faruwa a ƙasar. A wani jawabi da ya ta ƙasa wato ya yi wa ƙasa ta gidan talabijin, Firayim Ministan Iraki Abdul Abdul Mahdi ya yi kira ga masu zanga-zangar da cewa su koma gida yana mai cewa an ji bukatunsu daga ƙarshe yau juma'a gwamnatin yankin hong kong ta haramta rufe fuska a duk wasu wuraren zanga-zanga ta hanyar soke dokar da aka samar tun lokacin birtaniya ta yi mata mulkin mallaka shugabar yankin hong kong carrie lam ta yi da'awar amfani da ikon da ke ƙarƙashin dokar don samar da zaman lafiya wadda tun lokacin wani bori na shekarar 1967 ba a sake amfani da ita ba. Sabuwar dokar za ta fara aiki ne daga gobe Asabar. A cewar Lam an haramta rufe fuska kuma ba za a farma duk wasu masu bore ko waɗanda ke tayar da zaune tsaye. Sai dai dokar ba ta haukan waɗanda uzuri wato waɗanda suke da uzurin buƙatar saka fafar fuska ba. babu bayanan ta yadda gwamnati za ta tabbatar da dokar hana rufe fuska a birnin da ke da mutane miliyan bakwai da dubu ɗari hudu inda mutane da yawa ke rufe fuskar su domin kariya daga gurɓatar muhalli ko wasu cututtuka kamar ɓarkewa wata cuta mai kawo matsala ga numfashi wadda ta faru a birnin a shekarar 2003. Madalla Sarfilu. To bari mu shiga rumbun rahotannin namu kuma. A ƙarshen wani taron kwanaki uku da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, tsofaffin gwamnati wato tsofaffin shugabannin kasashen afirka da na ƙungiyoyin fararen hula sun yi kudirin sun ƙuduri niyyar so tuntuɓar shugabannin ƙasashe akan mahimmancin mutunta ƙa'idar wa'adin mulki daidai da abin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi a ci gaba da neman hanyoyin ƙarfafa dimokuraɗiyya a wannan nahiya. Wakilin muryar Amurka a Niamey, Suli Mumini Barma yana ɗauke da ƙarin bayani. Nous affirmons et nous engageons donc à promouvoir et défendre les principes du constitutionnalisme. Madame Chantal Nare ta Burkina Faso kenan lokacin da take gabatar da sanarwar karshen taron tsofaffin shugabannin kasashen Afirka bayan shafe kwanaki uku ana tantauna hanyoyin magance matsalar kwaskware kundin tsarin mulki haramtacciyar ɗabi'ar da ke kokarin samun gindin zama a wajen shugabannin kasashen da ke mafarkin dawama akan karagar mulki taron ya yanke shawarar jan hankulan shugabannin da ke da wannan aniya in ji Michael Zodi na kungiyar fafutuka ta turnon lafashi. Shugabannin da muka gaito sun dauki nauyi da za su ta yi cikin kasashe wurin da akwai wannan matsala kamar Gine, kamar Cote d'Ivoire za su je su gani waɗannan abokan nasu shugaban kasa wanda suke so su yi wannan tare ke ba ka'ida ba. Taron ya buƙaci ƙungiyar tarayyar Afirka da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su ECOWAS da makamantansu su dage haikan don ganin an mutunta abubuwan da ke rubuce a kundin constitution sannan aka gargaɗi shugabanni su guji kuskure kundin tsarin mulki ta hanyar hanyar amfani da karfi domin kauce barkewar rigingimun da aka saba fuskanta a wannan nafiya dr maina karte masanin tsarin mulki ne a nan niger a cikin kundin wa'annan kungiyoyi an yi allah wadai da duk wanda ya dauki iko bisa wata hanya wadda ba ta demokradiyya ba duk irin da aka ga irin wannan abun a yi allah wadai tsohon shugaban kasar nijar alhaji muhammad usman na kallon wannan yunkuri na cibiyar ndi a matsayin wata hanyar kawo karshen zagon kasar da demokradiyya ke fuskanta 'yan shekarun nan a nafiyar afirka saboda wannan ya yake kyautuwa a yi hannunka mai sanda a yi rigakafi domin a gyara don kal a fuskanci matsala. A cewar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sauka daga karagar mulki Salim Alim bayan shuɗewar wa'adi ko bayan shan kaye a zaɓe wani abu ne da ke ƙara wa ɗan siyasa daraja a idon duniya har ma ya kafa tarihi saboda haka fatali da kundin tsarin mulki wata raguwar dubara ce misalin yadda ya faru a ƙasar Gambia inda shugaba mai ci ya amince ya faɗa zaɓe amma kuma daga bisani ya canza ra'ayi. What happened in the Gambia recently would have been a good example. The former president almost wrote his name in letters of gold, but because he was provoked, he changed his mind and entered the ugly book. Masu rajin kare demokaradiyya sun ɗauki alkawalin kaddamar da zagaye a ƙasashen da shugabannin su ke kokarin shirya ta zarce ta haramtacciyar hanya irin su Guinea Conakry da Cote d'Ivoire da Cameroon da nufin tayar da talakawa daga barci. A ƙarshe an buƙaci cibiyar bunƙasa demokaradiyya ta NDI ta shirya irin wannan taro a kowace shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulemu Mini Barma. muryar amurka a wannan mako ta mai da hankali ne wajen yin nazari akan bangarorin gwamnati daban-daban a yayin da najeriya take bikin cika shekaru 59 da samun 'yancin kai Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto na musamman akan ɓangaren ilimi a Najeriya. Ilimin boko a Najeriya ya fuskanci garan bawul a lokuta daban-daban kafin samun 'yancin kai da ma bayan Najeriya ta sami 'yanci daga mulkin nasara. Tsarin ba da ilimi a Najeriya ya fara ne daga matakin firamare, sakandare da sauran makarantu da suka hada da jami'o'i da sauran cibiyoyin samun ilimi mai zurfi. Tun daga shekara ta dubu 1960 da Najeriya ta samu 'yancin kai, an samu sauye-sauye da dama da zummar inganta harkokin ilimi a ƙasar. Alhaji Aliyu Bello yace ya ce Najeriya ta samu ci gaba a bangaren ilimi. Inda ilimi ne a Najeriya ba ma taba samun lokaci irin wannan ba domin a ai kina Najeriya a wannan zamanin so nawa malaman makarantar university ma sun je strike kin ga wannan ma babban nasara ne. Sa'an nan idan kin duba ɗalibai da ake fitar da su yanzu a makaranta lamban su ya fi na da yawa sannan idan kin duba makarantu kamar a state dina yanzu ki je makarantu ki ga inda an gyara an yi tun daga lokacin ta al an yi gidaje bene na sama an kawo equipments an sa yara yanzu za su iya computing da ko mutumin da ka kai shi karatu a waje yaran mu yanzu a nasarawa state za su iya computing kuma zan gaya miki nasarawa state ita ce ta zo na farko a quiz competition na primary school kuma wayannan yaran daga public school suka fito ba daga government school ba saboda haka wannan ma nasara ne a wurin mu to kana harkan ilimi kana ga kamar waɗanne matsaloli ne bangaren ilimi ke fuskanta a Najeriya gaba ɗaya ba ma a jihar Nasarawa ba. Dole ne a tantance malamai da za su koya wayannan yara karatu. gaskiyan magana kenan in kuma ba haka ba za ta samu matsala don kaɗan ne kawai daga cikin su suna da wannan ilimi da za a iya dawo da teachers college da aka yi scrapping wadda an yi su ne kawai wayannan um, mataki ne na yadda za horar da mutane a fannin koyarwa. To in za a dawo da shi to za mu samu sauki na ainihin koya wa yaranmu karatu. A cewar shugaban jami'ar jihar Plateau, Farfesa Yohana Daniel Izam, jami'o'i sun bunƙasa ta hanyar amincewa da kwasa-kwasai da ɗalibai ke samun horo a kansu. An samu nasarori da dama. Na zo a lokacin da yawancin courses da ake yi ba su da cikakken accreditation. Abin nufi a nan kuma shine uh, National Universities Commission da yake na Nigeria in ba su accrediting ko sun certify applying courses din ba tantance tantance course ya nuna kenan cewa duk wani dalibin da aka shigar da shi in fact ba za a iya ma ɗauki dalibi a cikin wannan program ba domin ba za su yarda a ɗauki ɗalibai a cikin programs daya daga cikin Eh, matsala ko matsalolin da muke samu wanda a cikin kwanan nan ma an samu security breach wato matsalan tsaro matsalan tsaro so babban abin da wannan gwamnati ta yi wanda mun farin ciki da shi shine dawa da university mu da dama ba 'yan plateau kaɗai ba 'yan najeriya wanda da za su nema university ba samu ba yanzu an dawo ana ɗiba ɗalibai na biyu akwai abin da ake kira infrastructure kayayyin more rayuwa ba za mu ce mun gamsu ga baki daya ba muna kan kuka a kara mana kokari domin education yana neman kuɗi domin abubuwa da yawa Ƙananan hukumomi na da tasiri wajen kula da ilimin ɗalibai musamman a matakin farko. Shugaban karamar hukumar Riyom a nan jihar plato Emmanuel Ɗanboyi Jigul ya ce gwamnati ta inganta makarantu da tsarin samar da ilimi. Ni na ga gwamnati tana kokari. In fact mu da muna su local governments an ga mana mu shiga wurare mu ga inda yara suna makaranta a ga inda suna neman taimako daga wurin gwamnati za ba su. Ko da shike wani lokaci wasu kujeru na zama babu da isheshen malamai kuma ana kokari a maganta su. Shi ko wani uba David Thomas ya ce dole sai iyaye sun sa ido wajen kula da 'ya'yansu don samun ilimi mai inganci. In ana so a ci gaba har yaro ya fara daga primary school har ya tafi gaba. Eh, hakkin iyaye suna kula da yaro yana zuwa makaranta a kula yomi. Da ya dinga kula ya san cewa yaron yana kukuri da ko baya kukuri. Su Eh, malamai a times suma da suna da negligent ko yaro yana kokuri ko baya kokuri da don even care ba damuwan su bane to amma in Allah ya yarda in su malamai din a kama a yanzu in sun taking procedure na bin batakai yanda suna kula da yaran in yaro baya kokuri sai a ce in har in yayu ma za kira uban yaron nan fa baya kokuri akwai bukatu da kaga kamar makarantunku na karkara ya kamata gwamnati ta mai da hankali? Abin da ya kamata gwamnati ta sa kokuri shine kaga a wasu makarantun ba ka gan ba wuraren zama. Dan wasu ka gan suna yi ma karkashin itace a Kokarin gwamnati ta kula da malamai ta biya su in komai yana tafiya daidai at least school dai shiga ba. Shiyar Arewa maso gabashin Najeriya shine yankin da rahotanni suka ce ke baya wajen ilimi. A cewar Alhaji Aliyu Bello da ke da gidauniyar da ke tallafawa marasa galihu don samun ilimi a jihar Nasarawa. Dole sai kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a sun tallafa. Abin da mu muke kira shine duk mutumin da ke da hannu da shuni ya yi kokari ya duba domin idan baka kai yaranka a makaranta ba ka bar su suna yawo a hanya suna bara daga bara sai dai a gansu a daji suna kidnapping. abin da mu ba ma so kenan so duk mutumin da ke da hannu da shuni ya yi kokari ya taimaka ma mutanen da ba su da shi don su yi karatu kwararru sun bayyana cewa samar da ilimi musamman wa matasa zai sauƙaƙa yawaitar matsalolin tsaro da najeriya ke fuskanta zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya wannan kenan a gaida Zainab Babaji. In an ɗan jima kaɗan za mu buɗe muku layi mu don bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke damun ku. Kuma lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar plus bato karawa kafin a jero lambar kafin mu kai ga yin haka ku shakata da wannan waƙar da ke kan faifai. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamu mun samu kiranmu na farko daga kasar Nijar wake kan layi daga Nijar. Yau kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To ra'ayina da zan bada eh. da zan bada bisa ga shirye-shirye zaɓe da ake yi mu Nijar. Eh. Inda kuma tuni gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauki matakai don ganin an yi wannan zaɓe lahiya. Musamman da ƙungiyar mu ta Sini. to kira na zuwa zani zuwa ga 'yan siyasar kasar mu don Allah da annabi zaben nan da za a yi su ba shi karfi su yi kai guda hmm. tun da zaben yi na kasar mu ne mu bar wani hushi da gaba ba alheri na mu so nan mu mu haɗa kan mu a yi shi lahiya kuma muna fatan ubangiji Allah shi zaɓo mana mutum nagari wanda ke iya haɗa kanun 'yan siyasa duka da magoya bayan su da 'yan adawa kowa da kowa ya zama sun ta ɗaya matsalin ki ɗaya kuma yi hankuri da juna tun da Allah ya yi zaman mu tare na gode murya Amurka kuna tare da Abdu Kasku daga nan unguwar wadata. To mun gode Abdu yanzu kuma bari mu dawo nan Katsina wake kan layi daga Katsina. Yawa sunana Siraja mai tura. To Siraja Malam Siraja yaya menene ra'ayinka a yau? wallahi korafi na daga da gwamnatin ƙasanmu najeriya ne gaskiya al'amari to yawa fi sabilin lahi talakawa suna cikin hali na ha'ula'i. haka saboda allah to menene bukata menene saƙonka Yawa saƙona kawai da shugaban ƙasa gaskiya al'amari ya kamata a ce ya duba abubuwan da bayan Allah ke ciki a sassauto ma mutane abubuwa don su samu abin halin rayuwa kai na yau da kullum a taimaka musu gaskiya al'amari ke to muna fata sako ya kai ga kunnen wanda aka aika shi to kuma yanzu bari mu koma jihar ni Niger ke kan layi daga jihar Niger Ana tare da Ibrahim yawancin hula a garin mai da a Kimba. To, mana Ibrahim menene ra'ayinka? To, ni ra'ayina akan amince shugaban sadarwa ne na Najeriya. Eh. Game da ainihin rajista da ake wa layuka na eh. sabis din na waya haka. To. To, Allah muna jan hankalin shi game da ainihin wani sai mu da ke ƙauyuka. Eh. mafi yawancin mutu da za su samu wurin da za su yi rajistar nan a kusa da su ba. Eh. Dole sai hajji sha mai tsawon kuma ba zai fahimci yadda zai je rajistar nan ba. Mm. To sama da haka muna kira gare shi da Allah a shiga ƙauyuka in ma rajistar ta kama a shiga ƙauyuka a mutane rajista. Mm. abin da muke kira gare shi na sannan kuma ina aboki abokina kuma na ajiye ma mutum nasa na da matsalar auren shi da aka yi a yau ɗin nan. mun gode mani Ibrahim yanzu kuma sai jihar Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna. Ajiya barka da lasariya sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To na Rigasa yaya menene eh, ra'ayinka a yau? To ra'ayi na ajiya guda biyu ne na farko dai ni a nawa ra'ayina na kaina ban ji daɗin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya je South Africa ba mu da aka cutar da mu a kashe mana mutane ai kamar muna tsoron su ne an je biko shi shugaba ya kamata ya zo Najeriya hmm. ya roki alfarma sannan Buhari in ya so bayan kwana biyu je ya same shi hmm. na biyu kuma shine cewa shi mai girma shugaban kasa san da ya mulkin soja hmm. da yawa daga baya yana cewa bai san abubuwan da wasu ma'aikatan gwamnati suka aikata ba amma yanzu muna gaya mai da babban murya abinda da custom suke yi custom in je ba zai tsara kai a boda ba ya kamata sun cancanta a zubar da su a ibon da su su tsaya su mana aiki har sai ka shigo cikin gari ko motoci ko abin zo suna bi a so to trenin da aka ba su da kayan aiki ke sai su dawo cikin gari ko zai na zama a bakin boda kenan. to mun gode malam murtala yanzu kuma bari mu koma jihar jigawa wake kan layi daga jihar jigawa. kuna magana da yunusa iliyasu sayori. to menene ra'ayinka. a ni ra'ayina yanzu yanke yadda talaka suka shiga wani hali a kasar nan ya kamata masu ruwa da tsaki su duba halin da ake ciki mun fitar da yaki daga duma eh. to mun gode sosai yanzu da gudojin nan da aka aka tsare su eh. yanzu mutane su ga ni wannan shine na da nake so faɗa to mun gode sosai malam Yunusa yanzu kuma har yanzu za mu koma jihar Niger wake kan layi daga jihar Niger Muna magana da injiniya Lawal an kola magriya. To yau ra'ayinka ne na kanka. Eh, alhamdulillah wato dangane da yadda wani magana ya tsokaci da game da masu shige da fice ko kuma kwasan Najeriya da yake sukan bi eh. ko kuma wasu jami'an gwamnati kamar BIO da sauransu. Haka. Haka ga BIO ya bi mota a guje wurin gudun nan sai kaga ya samu hatsari ya banke wasu mutane hmm. a yayin da ya banke wasu mutane din nan sai kaga jama'a su kuma ba za su bar ma Allah ba hmm. za su taru su bi shi da gudu idan suka bi shi eh. ko da ko da ta ji yan sanda ya shiga hmm. za ka ga an kwace na an jawo shi an mai kisan gilla da irin waɗannan abubuwa muke su ba Allah a daina domin idan lamari ya shafi ka na aikin hanya eh. to in mota ta wuce maimakon a bita to a rika hakuri in ta wuce domin wani abu na iya faruwa wanda wuce ba a yi tsammani ba da Allah a kiyaye ina ni ne injiniya lawal dan kullu mabiya to mun gode sosai yanzu kuma bari mu koma kasar Nijar. wake kan nayi eh, daga salamu alaikum wa alaikum salam. umma malam alina daga dogon a cikin jamhuriyar nijar to umma ra'ayin ra'ayinka a yau abin da ra'ayina ina ta yan najeriya da samu yanci kai da sun samu shekara hamsin da tara eh. lalle najeriya ta ga shuye-shuyen milki da yawa mm. wanga shi shi na shi shi wuce mm. hatta kagon ga lokaci kawai na so cikin kasa mu ta afirka mm. bisa ga wanga taro an kai na Nijar. na na kasashen afirka sun ka zo su gani dan su taro su tamna bisa ga irin masu rewa masu iko Mm. kusa da sk shugaba ya hau lokacin shi ya kawo bai sabka to na gode mu da amurka na umma malam ali da gudun a cikin jamhuriyar nijar to mun gode malam Umar yanzu kuma bari mu koma eh, jihar eh, kasar ne eh, katsina wake kan layi daga katsina jihar katsina ina magana da sanin dan samu ba kariya ya ban ji sunan naka sosai ba layin naka na dan shakewa ko za zaka sake faɗan sunan naka ina magana da sani ba ba kariya don kama karamin kuma kai ta katsina state of nigeria eh menene ra'ayinka a na gode da muku fatan alheri to mun gode sosai malam sani kuma da kiran sani daga katsina za mu rufe mu a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu To masu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe biyar saura minti tara. Ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kulab ɗin matan ƙasar jamhuriyar Kamaru inda Davis sun samu nasara a kan takwararsu ta ƙasar Congo demokaraɗiyya a yayin da suka fafata a filin wasan ƙwallon kafa na Ahmadu Ahijo da ke birnin Yawunde. Anda ƙasar Kamaru ta jefa balabalai guda biyu a ragar ƙasar Congo Demokuraɗiyya a yayin da ake tankaɗe da raira na halartar gasan Olympic da za a gudanar a ƙasar Tokyo a shekara na 2020. Yau ne sabon kocin kasar jamhuriyar kamaru da salva dan asalin kasar portugal ya rantaba hannu akan kwantiraginsa wanda zai horas da masu taka leda na club din indomitable lions a kasar kamaru haka zalika matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai na kasar suna shirye-shirye na halartar gasan kwallon kafa za a gudanar a kasar brazil muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru masu raro kamun makarkarar shirin na ga labaran duniya amma wannan lokaci a takaice. To Aisha a takaice a kalaman da ya na baya bayan nan a yunkurin yin bayani game da bukatar gwamnatocin waje su kaddamar da bincike kan abokin adawarsa na siyasa shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa aikinsa ne da kundin tsarin mulki ya bashi yaƙi da cin hanci da rashawa. da yake magana da manema labarai yau juma'a fadar white house trump ya ce wannan ba batun siyasa ba ne wannan batu ne na cin hanci idan kuka duba kuka karanta kunnen tsarin mulki wato ya alhaki ya rataya a wuya na duba batun rashawa zanga-zanga ta sake barkewa ecuador yau juma'a kan matakin da gwamnati ta dauka na yanke hukuncin janye tallafin kudin man fetur a kasar. shugaban kasa lenin moreno ya ayyana dokar ta ɓaci jiya alhamis a daidai lokacin da masu zanga-zanga akan tituna suka dakatar da ayyukan motocin haya a Kwaito da sauran biranen ƙasar. jami'an tsaro a iraki sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka haɗu a birnin bagdad yau juma'a kwanaki hudu a jiyar da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa jami'an tsaro sun yi harbi ne kan masu zanga-zangar ba wai a sama ba a cewar wato wakilin kamfanin dillancin labaru na afp ba a fitar da rahoton adadin mutanen da suka mutu ba To masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirin namu na dare kuma na ƙarshe a yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki har a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da ake da buƙatar sake sauraron wannan shiri za ku iya ziyartar shafinmu na voahausa.com ko kuma ci gaba da sauraron shirin mu a dandalin VOA ko kuma tafka muhawara. yanzu a madadin sarfilu hashin gumal wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie ladas gresham da ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau cedric franklin ni aisha mu'azu nake cewa mu kwana lafiya